وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون مشركي سنكر كربدا سنسنيا والله ربو دغ ابن دي na shuka da dabbobi suka riya cewa wannan na Allah ne kuma suka ware wani rabo daban suka ce na gumakansu ne abinda suke keɓe wa allolinsu baya isa zuwa ga inda shari'ar Allah ta ce a sarrafa shi kamar zuwa ga fakirai da miskinai amma abinda suke keɓe shi ga Allah yana isa zuwa ga gumakansu suna sarrafa shi a cikin amfaninsu wannan hukunci da rabon nasu ya yi muni